الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يومنا 20 نوغوتن جماد الثانية 19 ga watan jama'a da saniya muna bakwai ga watan uku kuma hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu shekara talatin da takwas da shekara talatin da tara wanda ya daidai da dubu biyu da sha takwas miladiyar haihuwar annabi isa dan maryamu muna cikin lissafin askari muna shahi na 461 muna fasili idan sama wasu yato ko fasulun fasili ya zo shi muna bayani daki-daki idan sama mirasun wa wasiyatu sahahata wasu wasiyati wa hasta juz'aha fayanin ƙasa baƙi ta mal'amalu wato wannan fasali yana da matsala wanda yake yana da misali ga magana gado ga magana wasiya to idan mamaci cikin tarkar da ya bari matsala biyu suka haɗu ga matsala ta gado ba a raba ba sannan ga matsalar wasu yadda ba a fitar ba to kuma ana son kowanne a farada shi a bashin shi to harko kai mai rabo abinda an ka ce maka sahata ka ingantar da matsalatar wasiyyati matsalar wasiyya in ka ingantar da matsala ta wasiya daga kaza ta ka tashi wa akhasta sai ka riki juz'aha gutsoren wasiya don abin da a gutsoren wasiya shi za a kama ma'ana juz'in wasiya to ya an ka ɗebe juz'in wasiya an ka ba wanda an ka wasiya to sauran abin da ya rage na magada fa'imin ma in yana rabuwa haka nan ba shi a baƙi ba fa'imin mal baƙi in saura na rabuwa tammal amalu an gama aiki yake nan kwasa ya zuwa gida wa'illa in ko zan bai yiwuwa to kai farzi sahatal farizata sai ka ingantar da farilla matsalar gado aidan bayan wancan kaso sabon magana ta wa in wafaqatil baqi in sauran yaya muwafaqa ba'da wasiyyati bayan wasiyya to da rabtal wafqa sai ka bugi wafqi na su magada fil ukura a cikin nadaban shikenan in aiki ya kare alhamdulillah wa illa in ko bai ba to sai ka bugi ahaduhuma fil akhir wato zaka bugi guda a cikin na daban sai ka ɗauki wancan ka bugi wannan domin adadi ya hito kowa a san abin da za a bashi ina fatan mun ji wannan fasali ya kare to a misali yake to muna da misalai guda hudu wanda yake in ma kun karanta shi littafin abin nan shi wata jawad zai dan baku haske to misali na harku kaman taraka ibnaini kaman wanda ya mutu ya bar ƴaƴansa biyu mai mutuwa ya mutu ya bar ɗiyanai biyu maza sai wasiya da sulusi na dukiya ta iyanai biyu maza ya yi wasiya da sulusi to matsala daga uku yan an ka ba wanda an kawo wasiya sulusinsa saura ka so nawa to kowane da ba shi guda tammal amalu kama wancan ko to matsala ta biyu daga ciki kaman taraka arba'ata banina wa duk sulusi kamar wanda ya mutu ya ba yaya hudu dun maza kuma ya wasiya da sulusi ya bar yaya ne maza hudu kuma ya yi wasiya a ba wani sulusin dukiya ta matsala daga shidda ya an ka buga matsalan nan shida ya an ka cire sulufi cikin shidda biyu an ka ba wanda an ka wasiya saura nawa ko wani da ba shi guda tammal amalu ko akwai sauran aiki to na uku walau ausa da rubu'in da ya wasiya shi mai mutuwa ya ce a ba wani ɗaya cikin dukiya ta a ba wani rubu'in dukiya ta amma kuma ya'ya hudu ya uku ya bari duniya matsala daga hudu ko ba haka ba sai a buga hudu sai a ba wanda an kawo siya rubu'i nawa a rubu'i ɗaya cikin hudu kaso nawa ya rage kowa sai a ba shi guda tamma al'amalu to sai na hudu walau a wasa bil aini kasu sudusin wa ruba'in walahu salasatu banina wa bintar da mai mutuwa ya mutu ya yi wasiya da juz'ai guda biyu ya wasiya da sudusi ya wasiya da rubu'i kuma da ya mutu ya bar ɗiya uku maza ya bar ɗiya guda mace sai aka zo wurin taron raba gado sai aka ce a ya wasiya ni ya wasiya yake a ya ce a ba zaidu ɗan cikin hudu na dukiya ce ya ce a ba amuru ɗaya cikin shidda na dukiya ta in an haga rubu'i da sudusi ga dukiya ya haura sulusi ko bai haura ba to sai an ka to ba a ɗebe waɗanga kasusuwa sai an shawarci magada magadan ga iya uku maza ya guda mace suka ce abinda ubansu ya ce sun gamsu da shi to a nan wannan matsala karamcin adadinta daga sha biyu in mun ka buga sha biyu an ba zaidu rubi sai mu ba shi uku an ba amuru sudusi sai mu ba shi biyu ko ba haka ba to sai mu zo ɗiyan ga maza uku ko an ba shi biyu ɗiyan ga mace mu ba ta guda tamal amalu sai shi adam misali na kawo muku cikin wannan amin sosai idan a ku wannan aikin aikin masu hisabi ku